a cikin wannan littafi na sunan turmuzi na al'imam abu isa rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu sala abuwabu salafi, babi na 179 qala al-musannif rahimahullah babu ma ja'a fi kasratur ruku'i wasu sujudi babin da zo game da yawaita ruku'i da sujudi wa fadlihi <coughs> da kuma falalar haka ma'anar wannan shi ne yawaita nafila kenan na filfilo na rana na filfilo na dare da kuma na filfilo mutlaka na daga abinda magabata suka yi fice a kan shi shine yawaita fila. ta sallah da sauran ibadoji dukkanin ibada ko kuma dukkan rukunan musulunci suna da na filfili misali kalmar shahada tana da zikiri da yawan hailala sai zanto wannan nafilar sallah na filfilo da ake yi na rana da na dare azumi yana da Kuma azumin muka na taɗau idewa <clears throat> da kuma azumi mutlakan duk sanda mutum ya niyya aikin hajji akwai umara wanda Allah ya bashi iko a kowane lokaci kuma musamman lokacin azumi sadaka zakka akwai sadakoki an riga an sani da duwayen na ayyuka akwai na filfili to amma in aka ɗauko sallah ita ce mafi ibada idan Allah bai azurta ka da ya ma fatahi da yawan ibada a cikin wayansu abuwa da muka faɗa ba sai ya buɗa maka babin sallah kana yawan sallah da wannan falala ce mai yawa imamu maliku ya ce Allah ya raba arzikinmu kamar yadda haka ya raba kuma ayyukanmu yadda ya raba mana arziki kowa da dai shi wani kuma an buɗa masa babu azumi ba shi da yawan sallah mana da yawan azumi wani an buɗa masa bazin sallah baya iya yin azumi na nafila wani yana da yawan sadaka baya iya yin wayancan abubuwa wani yana da kaza wani yana da kaza <clears throat> sai ɗaya ɗaya wanda Allah yake haɗa musu irin sa Abdullahi dan Mubarak ba inda ba su yi fice ba hajji jihadi sadaka ko ina za ka same akwai irin wayannan mutane to yanzu yana sai magana ne akan yawan sa goshi a ƙasa yana da falala yana da daraja kuma musamman a ƙarshen duniya a daidai wannan zamani da muke rayuwa malamai suka ce ba abin da ya fi dacewa gare mu illa an nu'assira wujuhana ala al-ard sai ta sujjada dan shine kadai abin da ya rage mana a bayan ƙasa sai da haka magabata suna zai sallah muhimmanci ga sunanin rawatibi ga yawan nafil filin su wal hasmi an rawaito imamu ahmad dan hambali. yana yin raka'a uku a kullum amir ibn Qaisul mulai yana yin raka'a dubu dubu da wannan maganganu ba wai suke ta mallaba ne ko kundinka wallahi maganganu ne wanda an rawaito su daga magabata ko ba wani maganar bidi'a ko kaza a yawaita san sallah ne kawai da yawan ibada Shi ne wanda yake so Allah ni ina son sallah in akwai wanda ka hore masa ya ci gaba da sallah har kabari ya Allah bata ishe ni ba ina so har cikin kabari in ci gaba da sallah saboda an ce an ga annabi Musa ma yana sallah a cikin kabarin shi to kuma aka ce an yi mafarki da shi da hakan cewa yana sallah a kabarinsa amir bin qais al-mula'i menene damuwa menene ba za ka iya yi ba misali ka yawaita ganawa da Allah kuma ka ce kyauta ba sai ka biya ba ba ta bukatar kuɗi kuma ganawa ce da Allah za ka shiga fadar Allah alwala kawai za ka duk fadar masu mulkin duniya sai ka ji ke kafin ka shiga sai ka kama kafa sai ka yi biye-biye sai kaza sai kaza wa ka sani wa ya san ka ka je ka ga gwamna ka je ka ga shugaban kasa tashi hankali jiya nake ganin wani hoto wai na wani abokin gwamna yan rufa'i na kaduna tun da suka yi ko firamare ne ko sakandare yana ce yana tallan yalo yana so ya gan shi yalo <laughs> wallahi bai samu ya ce ba sai wannan kwanakin kai da ganin talaka ma ya fita da ɓanda suka yi hoton ga shi ga yin rufa'i kai ka ga alamun cewa talauci ya huda shi yadda ya kama haka suka yi hoton abokai ne can firamare amma ba su haɗu ba sai a wannan satin to don Allah inda Allah yake so ya gana da shi minti nawa ne alwala kawai zai yi da kayi kabbara ka shiga fadar Allah wal musalli yunati rabba ba mutum yawaita sallah yawaita sallah kar ka gaji ita ce babban abin da za ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to akwai falala a nan duniya akwai falala a lahira hakan ka shiga kabari su ne za su yi ta zuwa suna tsaya ka zama a cikin kabarinka bangiji Allah ya datar da mu mala ya ce yawaita ruku'u da sujada da falalashi mun san hadisin abu bin malik rabi'atu bin malik al-aslami wanda ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram ya nakalto shi ɗaya ne daga cikin hadiman annabi sallallahu alaihi wasallam rabi'a ibn malik al-aslami shi yake wa annabi aikace aikace a waje anas kuma yana yi a gida haka a halin tafiya ruwan alwalar annabi kaza din annabi sallallahu alaihi wasallam shi wata ran yayi wa annabi hidima annabi yana so ya taka mishi yace ya rabi'a salimi rabi'a ka tambaye ni wani abu mana in baka shi manufar annabi shine ko zai tambayi wani fili ko wani gida yake so ko wani alfarma dai ta duniya ita ka roƙe ni wani abu mana wanda kana da buri ma yace as'aluka murafaqataka fil janna ni ina ka ne in zama liƙe da kai a gidan aljanna ko da yake muna tare sai ce au ghaira zalik babu wata sai wannan ita huwa za ka ya rasulallah ainihin ita ke nan bukata sai ce to in wannan ne tun da wancan aiki ne na Allah shi yake ba mutum wannan darajar sai ce to akwai gudunmu da za ka yi in kana neman wannan darajar kai ma sai ka taimake ni akai fa a inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni a karan kanka ta hanyar yawaita sujada yawaita nafila don Allah ya kalli yawan nafilarka ni ma da taya ka addu'a da nake yi sai nema maka alfarma sai ka zama tare da ni ranar kiyama kaga annabi ba zai iya cewa kawai na baka ba duk wanda zai ce na baka aljanna na ma kaza to wannan ba shi da wannan iko kuma ba gaskiya bane in har annabi zai gaya wannan hadimi nasa ka je kai za ka yi aiki ka nemo kanka wannan falalan to ba wanda zai baka aljanna wannan aikin Allah ne Allah ya samu da قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا الوليد قال وتهوى وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزائي قال حدثني الوليد بن هشام المؤيتي قال حدثني معدان ابن طلحة اليأمري قال يتي لقيت ثوبانا na haɗu da sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauban maula rasulullah asalin sunansa ibn budjid <coughs> sauban ibn budjid wanda yake bawa ne daga cikin bayin annabi sallallahu alaihi wasallam qultu lahu sai nace da sauban dullani ala amri da Allah ka dora ni kai gaidin dina ka shiryar da ni sana a hanya a kan wani aiki mana yanfa'uni bihi wanda Allah zai amfanar da ni da wannan abin wa yudkhiluni aljanna kuma ya shigar da ni aljanna fa sakata anni maliyan sai dan yi shiru game da bani wannan amsa maliyan ai zamanin dawila dan wani zamani haka mai tsayi ثم ta ilayya daga nan sai waiwaye ni ya ce alaika bisujudi alaika bisujudi na umarce ka na hore ka da yawan sujjada fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulu. dan naji annabi na cewa ma min abdin ba wani bawa yasbidu lillahi sajada da zai yi wa Allah wata sujjada illa rafa'ahu Allahu biha daraja sai Allah ya ɗaga masa darajarsa da ita mana sai ya shiga fadar Allah ya samu wani matsayi a gurin Allah ranar kiyama wa hatta anhu biha khati'a kuma ya share masa wani zunubi a dalilin haka qala ma'dan ibn talha ma'dan ibn talha ɗaya daga cikin masu ruwayar wancan hadisi din wanda muka ji a sama wanda yace na haɗu da saubana shine ba da labari ya ce falaƙe to abu darda'i sai na hadu da abu darda'i hakimu hazihil umma abu darda'i hakimu hazihil umma amir ibn uwaimir ibn amir ya ce fasa'altuhu amma sa'altu anhu sauman sai ne bi san kwashin na sake tambayar sau shi ma irin tambayar da newa wancan sau ba na maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙali shi ma sai ce alaika bisujudi fa inni samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin yasjudu lillahi sajada illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta anhu biha khati'a qala ma'adan ibn talha al-ya'muri ma'adan din nan yace qala ma'adan kai yace shi tirmidhi ne fada ba wai ƙalanta ma'adan da ba ce ما معدان بن طلحه اليامري ويقال ابن ابي طلحه اكن ce masa ابن ابي طلحه وتولى لوكتي اكن غيا masa <clears throat> ابن ابي طلحه ما معدان الابن طلحه اليامري وكما ابن ابي طلحه ما مدي ابن طلحه قال ترمذيه وفي الباب a wannan tattaunawa da ake game da akwai hadisi an abi huraira wa abi umama wa abi fatima qala abu isa tirmidhi yace hadisi tawbana wa hadisu abi darda hadisi tawbana wa abi darda wayancan hadisai guda biyu da kaji sai kasratul ruku'i was sujudi game da bayanin yawan sujjada da ake so da yawan ruku'i hadisun hasanun sahihun hadisi ne wanda ya samu wannan daraja hasan sahihi wa qad ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun yi sabani sai hadal babi game da wannan mas'ala fa qala ba'dhum wasu malamai suka ce al qiyam fi salati mutun ya tsawaita wato ya tsawaita tsaiwa a madadin ruku'i da sujjada din idan ya zo ya tsawaita sai yake tsawaita tsaiwa a nafilar afdalu min kasaratul ruku'i wa sujud ya fi ya tsawaita kamar da muka bayani wancan safi <clears throat> ya fi ya yawaita ruku'u da sujada wa qala ba'duhum wa ka ce kasaratul ruku'i wa sujud afdalu min tul qiyam a yawan ruku'u da yawan sujada a dade a dade a dade a cikin to ya fa a dade a tsaye kaga an samu bambancin fahimta kowa da iya fahimtar shi waƙala ahmad bin hanbal imam ahmad yace qad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha hadithani game da wannan matsala an samu hadisai guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana nuna muhimmancin ruku'i da sujada wani yana nuna muhimmancin yawaita tsayawa din amma da imam ahmad wa lam yaqdi fihi shay'an shi bai ce komai ba bai zartar da komai ba bai rinjayar da wannan ba ya dai ce an samu hadisai biyu akan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ishaqu shi ko dai abokin shi ishaqu dan rahuya duk malaman bukhari ne yace amma fin nahari shi yace inda da rana ne ba da daddare ba fa kasratur ruku'i was sujudi to yawan ruku'u da sujjada shi yafi wa amma bil laili. amma inda daddare ne sallolin dare fa tulil to a tsawaita tsayawa shi yafi illa an yakuna rajulun lahu juz'un min al-layli ya'ti alayhi sai dai <clears throat> in mutum yana da wani juz'i wani wurdi na musamman da yake yi <clears throat> kama a ce izo biyu yake izo uku yake kullum to nan ya zama wuridinsa kenan na kullum ya saba kullum yana izo biyu yana sauka ƙarshen wata <clears throat> na fata an gane don ya zanto yana yin wannan wuridin <clears throat> yana so ya gama su to kaga kenan ba za a ce sai ya yi ta tsewa ya yi ta tsewa ba matuƙar zai yi wannan wurin ya gama in ya zo ruku'u da sujada din sai ya tsawaita <clears throat> sai ce fa kasratul ruku'i wa sujudi fi hadha ahabbu ilayya anan yawaita ruku'un da sujadar tunda ya yana yana yin wuridin sa <clears throat> to shi ya fito yiwa gare ni li'annahu yati ala juz'ihi dan yanzu yana zuwa da juz'in sa izubi bi da yake misali wa qadi rabbiha wa qadi rabbiha kasrata ar-ruku'i wa sujudi kuma gashi ya sake ribatar yawan ruku'u da sujjada kuma wannan wurdi nasa ya zo na izu biyu wannan ra'ayin wato shi wannan bawan Allah Ishaqu dan Rahuya qala Abu Isa wa inna ma qala Ishaqu haza shi Ishaqu dan Rahuya abinda yasa ya faɗi wannan la'annahu kaza wusifa salatun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam billaili da daddare wa utifa tulul qiyam kuma aka siffanta yawan sai da yake yi saboda ne yana zuwa ne ya karanta wani wuridi nasa da annabi ya saba yi shi kuma yana karatu a sallah da daddare wa amma bin nahari amma kuma da rana falam yusab min salatihi masu siffanta sallolin annabi na rana ba su siffanta sallarsa min dolin kiyami da cewa yana tsawaitawa da rana ma wusufa bilayil irin yadda aka siffanta da daddare ba kuma ko ba komai ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah ya ce da shi inna laka fil nahari sabahan tawila ka rika yin kiyamul layin da daddare dan da rana kana da shugulan. abubuwa da yawa ga naka ga na iyalanka ga na jama'a ga na ganawa da ubangijinka ga na ganawa da mala'iku ga kaza ga kaza abin da ke kansa da rani suna da yawa in yace zai shagaltu da sallah da rani yana tsawaitawa to kamar talakawa da ke son ganinsa ba su takura kamar zai shiga haƙƙinsa misali ko ba haka bane sama da daddare kowa ya yanke ya shiga gida kuma ai dole a kyale shi to anan in ya bai iyalansa haƙƙinsu na ganawa da su na tattaunawa da su to da ya samu lokacin sallah kuma manzo Allah nan ma ba hutu kar ka dauka wai annabtar ma hutu ne aiki ne jaja zir inna tanulqi alayka qawlan saqila magana sai za mu jefa maka mai nauyi to da ka duk wani annabi ya fi kowa shan wahala a rayuwa alaihi salatu wassalam babu ma a fi qatalil hayya wal aqrabi fi salati babin da yazo game da irin hadisan da suka zo da fatawoyin malamai game da halaccin kashe macijiya ko maciji da kunama a sallah mana ina hukuncin kana sallah Ka ga maciji ko kunama kamar da malaman fikihu da yawa sun tattauna wannan suka ce wanda ya ga macijiya ko ya ga kunama yana sallah babu laifi in ya ɗauki wani sanda da ke kusa da shi matuƙar bai kauce wa alƙubla ba idan ya buge shi da shi ko ya tace ta da shi ko wani misali wani takalmi sai ya zo ya doke ta da shi yana sallah ɗin suka ce sallah shi ba ta ba matukar bai kauce wa alƙibla ba wannan aikin da ya yi da sunkuyawa daidan ya kashe ta don a samu nutsuwa a masallaci a sallah suka ce babu laifi kuma ya ci gaba da sallar shi ita ce nan alimami turmizi ce so ya kawo irin hadisan da suka zo mai matsayin su mai maganganun malamai a kai قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا Isma'il بن عليا هو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن دمدم ابن جوسي عن أبي هريرة قال أبو هريرة يتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين نبي أمني دا أكشف bakaken abubuwa guda biyu wato mugayen abubuwa guda biyu fi salati a sallah alhayyatu wal aqrabu maciji da kunama wannan ma sahihi ne to da kan akwai dama mutum zai samu ya yi babu laifi Ƙwala wa fil babi an ibn abbas akwai hadisi daga ibn abbas wa abu rafi da kuma abu rafi shi ma maula din annabi ne sallallahu alaihi wasallam Ƙwala abu isa hadith abu hurairah hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi kuma ana aiki da wannan hadisi a gurin wasu malamai suka ce babu laifi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabbai wa ghairihim da ire-iren su cikin yan baya wa bihi yaqulu ahmadu wa ishaq ra'ayin Imam ahmad kenan da ishaq dan rawiya malaman hadisai wa kariha ba'du ahli ilmi amma wasu malamai suka ce a makaruhi ne kada mutum ya shagalta da waɗannan abubuwa qatala al-hayyati wal aqrabi suka ki cewa ba za a kashe ba Waƙala ibrahimu ibrahimu bin Yazidu naka nakhai yace inna fi salati la shughla wannan kuma hadisi ne ma kai tsaye daga annabi a sallah akwai wani shuguli akwai wani sha'ani da yake gabanka wanda ya ƙarfin komai ma'ana karka shagalci da wani abu kuma in ba sallah ba to amma wanda ya faɗi wannan shi ya faɗi wancan wannan sababi ne ya janyo in akwai tunanin rashin nutsuwa da wani zai iya cutuwa za ka iya kashewa inna fi salatu da shugula yana hana ayyuka ne da shagaltuwa da wani abu wanda ba aikin sallah ba amma wannan inda uzuri wani abu ne ya fito babu laifi ka kashe idan akwai bukatar haka to shi sai kafa hujja da wannan hadisi inna fi salati la shugula ai sallah tana da wani abin da ya wuce gaba wanda ya kamata a yi shi wal qawlul awwal amma dai maganar farko na cewa za a iya kashewa Asahu ita tafi inganci inji al-imam muslim babu ma jaa fi sajadatay sahwi qabla at babin da yazo game da sujada guda biyu da ake yi taraf kanuwa kafin sallama ma'ana ƙabali kenan wannan ita ce ƙabali kafin sallama ba da salami bayan sallama alamai suka ce da suka kalla hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi masa kallo na tsanaki musamman fatawar imamu malik ita ta fi dacewa da waɗannan hadisai imamu maliku ya ce akwai ƙablo akwai ba'ad wasu ka ce ai din rafkanuwa ma za a iya mata su sujada ba da salami mana ko rage ko ƙari wasu ka ce kawai din rafkanuwa a yi kabali kafin sallama imamu maliku ya ce a akwai hadisan kabali akwai hadisan ba'a an kalli yanayin sallolin annabi sallallahu alaihi wasallama in dai ragi ne to kafin sallama yake yi in ƙari ne bayan sallama in shakku ne <clears throat> abinda ake ce ma shakku wani abu ya rasa an kasa gano ɗaya ne ko biyu ne kuma an yi 50-50 ba wanda ya yi wani sai daga kamar biyu ne kuma kamar uku ne ko dai wannan ce ta biyu ko wannan ce ta ukun kuma ba a rinjayar ba to wannan shakku kenan ba ka da yi ne to shakku a sallah shi ma yakan sa a yi sujjada yayin da mutum ya samu shakku anya wannan sai raka'a ta uku ne ko ta hudu ce ya kasa tantancewa ya yi iya tunani bai tantance ba mutum da bai tantance ba sai a ce to ya yi gini akan abin da yake a ƙasa mafi karanci ya ɗauke ta ukun don kar ya je ne da ita hudun kuma ba hudun ba ce to ya dawo da ita ƙasa don a samu abin da yake tabbas idan ya dawo da ita kasan ba wai don ya tabbatar ba sai ya kokari ya kawo abin da yake shakku a kai daga baya zai yi sujada ba a da <clears throat> sai sujada bayan sallama to har annabi yake cewa cikin hadisin in ma Allah ya sa biyar kai to anan da ya zama tarjiman lishidan ya zama lakace hanci da shedan ya sa ma shakku da tunani dan ya ɓata ma rai to yanzu kuma ka zo ka yi sujjada ba da salami wannan sujjada biyun sai fi kwabarin ɗin waccan raka'a biyar da kai kamar ta zama shida ta samu yar uwa karka damu in kuma an dace daidai da daidai ne ka dawo da ita ukun kuma Allah ya kaddara ukun ce a ilimin Allah kai baka sani ba ka zo ka kawo ta hudu sai ka zo ka ƙara sujjada a baya nan ma ɗan da ya rasa yadda zai tun da ka ƙara kusanci ne ga Allah shi da aka ce sujjadar aiki ya yi to zai tafi yana baƙin ciki ya gama da ya sani ma bai masa sa ma shakkar ba ta ko ina dai ka ƙure shi ka dai ƙara sujjada guda biyu ga ubangiji kai ba asara kai ba to da ka ziyada ƙari na kusan rage a shakku shakku waɗannan su ne sabuban da suke sa a yi sujjada kafin sallama ko kuma bayan sallama da shi ne yake maganar babu ma ja'a fi yi a sahawi qabla as ta sajadatai ya shafe nuni ɗin saboda idafa sai saboda fi harfu jarri ne yi ni, yi ni. sai don majaruri ne da shi alamatu jarrihi aliya li'annahu musanna wal musanna yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya'i in dai abu musanna ne abu biyu duk gurin rufu a sai a sa alifan sajadatani sajadatani rak'atani alfajari khairun min ad-dunya wa ma fiha to sai aka sa rak'ata sai ka faɗa alifin ba sai rak'atai ba da muftada ne to amma sai aka shafe nonin sai suka ce shi kuma musanna da jam'ul muzakkar asalin ana shafe sa inda idafa in ka ce musulmuna muminuna sai kai idafa zuwa ga wani suna ya zama mudafi wal mudafi ilai sai su ce wal musanna tuhzafu nunuhu inda idafa sai ya'un ɗin ta rage ko kuma alifin ɗin ya rage kamar wancan hadisi rak'atal fajr rak'ata zaka ga alifin ɗin <clears throat> dan a nuna maka tasmiya ne sana sai ka ce rak'ata mubtada marfu'un bil alif li'annahu musanna huzifat nunuhu lil idafa al fajr mudafun ilayhi majrur rak'ata al fajr khairun min ad-dunya wa ma sai zama khabar al-mubtada to anan ma fi harfu jarri mabni ala sukun sajada tay majrur bi fi alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna huzifat nunuhu lil-idafa as-sahwi ilaihi ilayhi majrur to shine fi sajadatai as-sahwi qabla at-taslimi qabla kuma sai zan to ne shi ko zarfu ismin mansubi zarfu ne qabla ba'da duk wannan zarfu ne qabla taslim eh ba kwana yana da yawa dama ban zo da wuri bane wasu abubuwa sun tsare ne, sai aka gani lokacin ya sai haƙuri insha Allah ta sati na gaba sai mu dora ana dai sashi sanar da waɗanda suke da sha'awar shiga daura wadda malam jamilu ya shirya gobe da bibi insha Allah wai tambaya yake yi menene hukuncin family planning a musulunci to babu shakka wannan tambaya an yi wa manyan malamin ita kuma sun ba da amsa me ma'anar family planning shine tsarin ba da tazara zuwa ɗan wani lokaci zai zama halal zai zama haram lura da niyya kamar yadda usaimin rahimahullah a cikin littafin shi a kamun jima'i ɗabi'iyya ya yi bayani a kan wannan haka dr yusuf al-kardawi da sauran malamai da kuma fatoyi malamai da suka yi na ainihin wato na rabita duka sun ba da fatoyi idan ya zanto family planning ba da tasara ya halatta da sharaɗin, sharaɗin mai sharaɗin suka ce na farko an yi ne ba don tsoron talauci ba don a tsarkake niyya don a fita daga harkar jahiliya masu kashe ‘ya'ya da tsoron ‘ya'ya don tsoron talauci wanda ko kai kaɗai aka bar ka baka isa ka azurta kanka ba wasu sama iri wa mato a duna Allah shi ne mai ciyar ba to idan to ba don tsoron talauci ba ne to don wata manufa a'a don amfanin yaro na ɗayan ne kafin na biyu ko amfanin uwar ma'ana an ga cewa in ta sake haihuwa yanzu da wuri yaron zai iya cutuwa ko uwa za ta iya cutuwa kuma wannan bisa shawarar likitoci ne amintattu kamar da usainin ya faɗa likitan musulmi mai amana ya ce to gaskiya muna baka shawara matarka tana da matsala ko a mahaifa ko kaza ko kaza a yi mata ta zara kar ta sake haihuwa sai bayan shekara uku ko hudu a san hanyoyin da za a rage bisa shawarar likitan musulmi sai a ce ya halatta a an duba an ga cewa wannan yaron zai iya cutuwa a yanzu idan aka samar masa ƙani a daidai wannan lokaci kuma bai gama gamsuwa da shayarwa ba a ɗan ƙara lokaci kafin a samu na biyu ya ce babu laifi shawarar likitoci ne musu na fata an gane na uku in ya zanto kuna ko dai a kasar da ko a garin da su ba su yarda da wannan ba saboda na lura kamar ko a sai ko na abu da suka sa ƙa'ida kuma Allah ya tsinka tsinci kanka a garin kai ɗan ƙasar ne kuma musulmi ne sai dai al-Imam ghazali shi ya tafi akan ra'ayi na hudu cewa haihuwa kamar da Imam Ahmad ya faɗa ka karanta Nailul Awtar na al-Imam Shawkani ita haihuwa yana sharhi ne game da hadisin azlub hadisin jabir ibn abdullah jabir yake cewa muna azlub a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana muna iya kokari yadda zamu kauce wa shigar juna biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai hana mu ba inda ko akwai wani abu da za a hana mu da qur'ani ya hana mu dan a lokacin qur'ani na sauka amma ba a hana mu yadda labari ya je wa annabi ya ce ta to me yasa kuke yi suka ce gashi gashi su sai annabi yake to amma dai ku sani duk wanda Allah ya niyya za ta zo duniya duk wata nan sama duk wata rai da Allah ya kaddara za ta fito sai ta fito alayyata hal idan ya zamo matar da kake aure inda limamul gazali ya ce ba baiwa ba ya ce ba baiwa ba tana da haƙƙi akan haihuwa idan suka tsare da haƙinsu da namijin da mutum suka ce ba sa buƙatar haihuwa ita ta gamsu ba ta buƙata ba shi ya takura ta ba shi ma ya gamsu bai buƙata ba ita ta takura shi ba ta ce gaskiya ba mai aure amma da sharaɗi ne ban san haihuwa shi ma ce dama ni ma ba na so ra'ayinsu ya zama ɗaya sai a ce haramun ne su aure sai a ce ba haramun ba ne za su iya yin aure imam al-ghazali hujjata anan shine yace domin da haihuwa wajibi ce idan an yi aure da Allah bai a kima ba kuma yace ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u az-zukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu aliyyun hakim ubangiji ta'ala ya habu yana baiwa wa wanda ya ga dama ya bashi ballar mata sai fara da mata Sau da malamai suka ce masu kyamar ma mata bari in fara da kuma yana zai wasu ‘ya'ya maza zalla da ubangiji baiwa kuma yake ya habu yana baiwa shine alwahabu wasu kuma a combination awi da wujuhun zukuranan wa inasa a haɗa mushi maza da mata kuma yake sanya wani ya zama a ƙima ba karara baya haihuwa kwata-kwata akiri ne Allah ya riga ya hana masa haihuwa to idan ka auri mata wadda ba ta haihuwa a musulunci ba a ce ka rabu da ita don wannan ba ko a tsane ta ko a yi kaza sai a ce ka ci gaba da zama da ita musamman an bincika an bincika an ga cewa ita ce ma dai ba ta haihuwa ko da a ilimance yanzu misali a likitanci ba ce ka rabu da ita ba to da haihuwa wajibi ce Allah ba zai a kima ba to sai suka ce in su suka yadda za su ajiye don wannan babu laifi amma dai idan to ba dan tsoron talauci ba ne yace ya halatta sai dai kawai kin yi makaruhi annabi yana to a yawaita haihuwa don zai alfahari da yawan haihuwa ga 'ya'ya masu albarka ke na ranar kiyama akan sauran al'ummai to in akwai wayannan abubuwa suka ce babu laifi amma fa a kiyaye akwai abin da ake kira tahadidun nasal akwai tanzimun nasal tahdidun nasal shine kayyadin iyali tanzimun nasal shine family planning tanzimun nasal shine ba da tazara bisa sabuban nan da muka faɗa hadidun nasal kuma shine kace daga biyu is okay a sama dan boko yace ai biyu is okay shin isa biyu ya isa to ɗaya mutu ba ko biyu suka mutu wai sai a je a ɗaure mahaifar a hana ce wai sun isa ka san akwai problem ka san shi kansa su kulfit ma zaune da gindinsa ka san kaza ka san kaza ta yi ta fashewa da ƙarya to wannan musulunci ba zai da ta hadidun na salwa kuma musamman idan mutum kana ko ba kai saka sa ta wajibi ke ba ba kai sama sai da in a wajen aure kamar da ƙasashen larabawa ana yin ana zuwa da pump da ƙa'idodi da komai kana da sharaɗi ka sa mata sharaɗi ko ta sa ma sharaɗi ya ce na sa mata sharaɗi ta yadda za ta aure ni akan ba za ta haihu ba ke kin yadda da shaidu da komai an sa hannu an kai wa ma alƙali ya sa hannu wannan ki kika ɗaura kanki ko kuma shi ma ta gaya masa tun a wurin ɗaurin aure ko ba a ɗaura aure haka kawai da ka sai an zo an fice fom da komai da komai kuma akwai wa hukuma kai wa alƙali duk da shaidu da komai walayyar ta hal in an fahimci ma'anar tanzimin nasar da su kansu yau ɗin kiran da ake yi ɗin baya wuce da waɗannan sabu ba ba suna kira ne don talauci don kaza don kaza ba suna cewa a yi tazarar haihuwa don lafiyar don lafiyar yaron don kaza don kaza in don wannan manufa ne daga likitoci amintattu suka ce ya halatta domin ya sharaɗi na biyan sharaɗi na biyan kuma usaimin ya ce sai a ba hanyoyin da za a ga idan magani ne ko allura ce ko kwaya ce a tabbatar ba wani ba ta da wani side effect da zai iya cutar da mata cutar wadda ko nan gaba zai hana ta haihuwa ko zai cutar da da ita ko ya sa mata wani ciwo na musamman don an tabbatar ba ta cutarwa wa idan nan magungunan to za ta yi amfani da shi ko allura in suna cutarwa kuma dai abu wasu hanyoyi da za a iya hanawa wanda ba wannan ba to usaimin a cikin ahkamu jima'i ta jiya yake in dai wannan an kiyaye ita babu laifi a yi tanzimin nasar a kayyade wato a ba da tasarar haihuwa to wannan shine abin da mu muka fahimta game da bambancin kayyadewa da kuma wato ba da tasara Allahu ta'ala ala ta Allahu ala